وحب رياسة وهوى وأمن إلى داء القناع من الأهالي ودنيانا وحملنا إليها ولذ من المآكل في الإناء وهبنا قد وجدنا كل وطن وقال بها المتاع إلى انقطاع فقاتلها سريع الظعن عنها ولو رمى الإطالة في التواري وتصرفه المنايا عن هواه وإن كان الحريف على السوائي wa hukun riyasati san shugabanci wa hawan da kuma bin zuciya wa amni da kuma amintuwa ila darin kana'i zuwa ga wannan gidan na karewa min al'ana'i yana daga cikin wahala wa duniya na wannan duniyar ta ma wa in ko da mun karkata gare har zuwa gare ta walar da min al-ma'afilu ababanci suka yi daɗi gare mu fil ina'i a cikin akushi وهبنا اثر سوى قد وجدنا من سام كل بطل قوة إلى بقاتا وطال بها المتاع كما جند يدي طويلة بقيت من رجلين إذا إلى فقاتلها مزون دونها سريع الضأل من غضاهم شرد أسوان أنها لقبل جسد دنيا ودورا مقودة يعني مع الإطالة يزوي تفيد توالي حتى حلقة walau rama ko da ya nemi al'itala ta tsawaita ne a cikin zama haka yake na hukum wata sulibuhu za ta karkatar da shi almana ita ce mutuwa an daga barin hawa duk abin da zuciyarsa take so wa in kana alhalifu ko da mutum ya kasance yana kwaɗayi ala tsawaya akan zama a cikin wannan duniya wa hukuri ya sakin son shugabanci wa hawan da bin son zuciya wa amnin da kuma amintuwa ila darin sana'i zuwa ga wannan gidan na karewa min al'ana yana daga cikin wahala wa duniya na wannan duniyar ta mu in min na koda mun karkata ilaiha zuwa gare ta wa lafda bin kuma ababan ci suka daɗi gare mu fil ina'i a cikin akushi wa habna ka kaddara cewa kad wajadna mun samu kullu wasarin kowace irin bukata wa'ala bi halmata kuma jin daɗi ya zaune ka da ita duniyar idan ta yana zuwa ka yankewa fa qatilu ha mazaunan duniya sadi ubba an mai gazawanta rantuwa ne an ha daga barin ita duniya ta wa laura makuda ya nemi alkitala ta tsawaitawa fit tawaye a cikin alaka ko fit a cikin zama wata sulifu hul malaya mutuwa za ta karkatar da musul an hawa daga barin duk wani abu da zuciyarsa kake so wayan kanin hari su da ya kasance ko yana kwaɗayi ana tsaye a kan zama a cikin wannan duniya shi ne to kwakwar ya kaɗe da son shugabanni ko kariya a ra'i wa a wanda kuma son zuciya wa amni da amincewa ila darin fana'i zuwa ga wannan gidan na karewa milil ala'i yana daga cikin wahala wa duniya na wannan duniyar ta muhimmin na koda mun karkata har zuwa gare ta walatta bin al-ma'afi ci suka yi daɗi gare mu fil ina'i a cikin akushi ko plate ko kwano ko tangaran ko ba wani garin abu da ake sa a ba ta abinci habna ka kaddara cewa amma wa habna asali bayarwa ne ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لله su السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويحب هذا yana bayarwa ko amma da ma'anan wahabna ka kaddara cewa kad wajadna mun samu kulla wasan kowace irin bukata wa qala bi al mata'a kuma jin daɗi wa tsawaita bi sirrin su idan kasa yana zuwa ga yankewa shi yasa aka haɗu da wani magabaci da wani sarki yake da Allah ya masa wa'azi kawai sun ja ayoyi guda uku cikin surutu shi ala ne ya tafi kawai ba shi abin ya ce Allah ya ce a fa a ita in mata ana musulmi sun ma ja abu ma kanu yi wa'adu ma a gana alifin ma kanu yi mata ta sai ga mai gani shi eh. a fa a ita in mata ana musulmi sun ma ja abu ma kanu yi wa'adu ma a gana alifin ma kanu yi mata faƙatilu ha mazaunin duniya tsari a ne mai gaugawan cirantuwa ne an ha daga barin ita duniya ɗin Allah ya faɗa a surufin nahali ya ce ma yau a nukun mai zama da kuma shi ne cirantuwa daga guri walau rama koda ya nemi rama ya rumu al'iƙalar ta tsawaitawa أقال يطيل الإطالة مصدر من الإطالة أقال يطيل الإطالة في السوائي أتكن خلقا وفي السوائي أتكن زبا وتصريفه ذات كركة تشريع المنايا إتكي متوى جمع منية من المنايا an daga الخواه hawahu da abin da zuciyarsa take so shi كان adam kana son wani abu kana son danka kana amma Allah ya mutu a karatar duk abin da kake so sai talaba kare kokuwa to shi ne zamani ya tunce jimi alim na ikon ne hulwa da burda min insani ya ta samaniya akwai gururun wa hukun wasu ma'u wa farfato gururun sururun wa hukun in kana rayuwa a duniya sai yin abu ta kwasai ka dinga can kawai da su sururun wa hukun akwai farin ciki da jin sannan wasu ma'un umar kwanza in an haɗu dama akwai ran da la'ar wa usulun wa yusur in akwai sauƙi akwai ran da tsanani ne zama akwai tsanani akwai ran da sauƙi ne sun masu kuma ma'afiya sannan akwai lafiya akwai rashin lafiya dole bayan kana da hadisi ko da mutum ya kasance yana kwaɗayi ala tsawari akan zama a cikin wannan duniyar da ba ruwan mutuwa zuwa ta ce ta yin daga kawai ta kunshi ke kama je gaba أبو نبي عظيم القدر بالحج مرسل يعل به من كان جفلا وينعل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد موحل حبيب بأسرار القلوب منبأ نبي شيء النبي عظيم القدر من كل من درجة صلى الله عليه وسلم أن أكون من بالحج الأسيا yu'allu an gane an shayar da shi wato sha na biyu yu'allu bihi muskana tiflan wa yunhalu annahal shine shan farko al'amru shine sha na nawa na biyu yu'allu an shayar da mutane ruwa sha na biyu bili da albarkar addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa yunhalu sannan an shayar da mutane shan ruwan farko da albarkar addu'a shi mulka na tafilantin lokacin yana yaro dan karfi yi al'amarin fabalin lahi ne sanin al'amarin annabi fa sai dai Allah saboda wahuwa a'ala shi annabi shi ne mafi ɗaukaka wa akmalu shi ne mafi kamalan mutane aminu amintacce ne mu'ahali wanda shi ya cancanta da ke sa da ba dan ya shi da bayan Allah Habibu shi annabi masoyi ne munabba wanda ake ba shi labari ga da qulubi da asiran nan da ke cikin zuciya ko kuwa nabiyu shi annabi ne alimul qadri mai girman daraja mursal an aiko shi kuma bil haqqi da gaskiya yu'allu bihi an shayar da mutane ruwa da albakar addu'a annabi muhammad wayun hali sannan an shayar da mutane shan ruwan farko muzka na tiflan tun lokacin annabi yana yaro dan karami falillahi min kai abin mamaki fa ya tabbata ga Allah akan al'amarin annabi wa huwa shi annabi Muhammad ne a'ala mafi daukaka wa shi shine mafi cika aminu amintacce ne da mu'ahal aka cancantar masa da irshadin ibada da shirya bayan Allah habibu masoyi ne munabba'u da ake ba shi labari da asirar da qulub da asirin da lajiya sai sa wanda suka ce da ya ce sabilun anan da ya ce amma a can gaba a yi hada hawal fakar min wani haina hukun wa kullati annabi ya tattaro alfahari guda biyu ya tattaro shi habibullahi ne kuma shi khalilullahi ne ko kuwa to nabiyun azimul qadir nabiyun wannan zai zama to kabarin ne da mutare in mahazufan huwa nabiyu shi annabi ne an gani ita kuma daman kalmar annabiyu daga abu biyu ne imma min annabi shine labari ko annabu wata shine almakan almurtafi idan Allah yana so ya maka matsayi na karshe a gurin shi sai ya dora kai kai annabi shi ka na maka kira in guda biyu ya ayyuhan nabiyyu da ya ayyuhan nabiyyu dai daga annabi ne ɗaya daga annabu wata kenan huwa shi annabi ne wanda yake da matsayi na ƙarshe kuma Allah ya zaɓe shi yake sanar da shi wani abu ta hanyar mala'ika azimul qadari yana da girman daraja ita kuma kallon alƙadaru da ma a yare na rasu tana zuwa da ma'ana guda uku akwai alƙadaru da ma'anan at-ta'zimu wa at-tabzir wa at-tashrif wa al-ihtiram قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قال ma anzala Allah ala بشر min shay ما قدر الله حتى قدره إن الله a عليم وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة sannan alƙadar yana zuwa da ma'anin asfadari kun tattawa shi ne gannoni da su haɓa magadiban fazan na allon na kabira sannan yana zuwa da ma'anin asfadari kaddara abu shi ne ƙarfi allah da kulli shay'in kadara an gani. sannan mursalu an aiko shi ne saboda haka ismu fa'il ne na arsala yursilu mursil wanda yake wa akin shine Allah mursal shi da aka aiko shine kuma ar-rasul sannan an aiko shi ne fa bil haqqi da gaskiya an fahimta a ina yu'allu an shayar da mutanen sha na biyu bihi da albarkar addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun san cewa bayan yana annabi an rasa ruwa an zo an yi ne an same shi ya roƙi Allah Allah ya kawo ruwa sannan wa yun halu an shayar da mutane ruwa ma sai mun zuka da fitnan tun yana yau da kanka mun san tafiye shi a jirage yana mai inuwa wani lokaci a saukar da ruwa saboda kaza da kaza da kun karanta wannan asira ha alkwalin lafi abin mamaki ta ya tabbata da allah akan al'amarin annabi muhammad wa huwa a'ala shi annabi shine mafi daukaka wa akmalu shine mafi cika aminu amintacce ne na allah ko inni lakum rasulun amin mu'ahhalu wanda aka cancantar masa da irshadil ibad don ya shirya ta bayan Allah habibun shi annabi masoyi ne na Allah an gani haka munabba'un sannan ana ba shi labari ne bi asrar al-qulub da abin da ke asirin da ke cikin zuciya haka kaga shi ba munabbi'un ne, munabba'un shi yasa da yake wa in asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعده فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا قال سيتي نبأني العليم والذي بلى بعد شيني العليم الخبير وشيء العليم الخبير شيني ولا شيني ينبئ شيكي بعد بعض العباد شيء النبي منبئ ذاك duk abin da Allah bai so ya sani ba ba bai da annabin ya sani shi ne abin da akwai bambancin tsakanin mai ba da labari da wanda aka yi ba labari ya sa da aka koro ba shi labari cikin suratul hud aka gama sai aka ce tilka min amba'il ghaib wannan fuskar da yake ta ake ba ka labari nuni ha ile kama ta ta'lamu ha anta wala qawmuka min qabl hadha fasbir inna al bata, majid wannan kalmar abu abu da na hmm. an-na'lu shine shan farko al-allu kuma shine sha na'lu to a isu masajiru inda na fi ina talasi ne kakan iya samun kalma wata daga tana da masjidin guda biyar ko shida da kuma idan fi'ilin ya zo gwargwadon yadda mazgarin ya biya ma gwargwadon yadda ma'anar take take canza yanzu kamar gala ya zaru idan uluwar ne shi da ta dawo filhad yanzu gala ya galu gala shine hafawan rashin kaya kaga guluwar gala a tun da mazari mai sanza sai zama to ga shi gala ya galu ne gala ya galu amma wannan tun da guluwar ne sai zama ta jawo zana haka wannan tun da gala ne sai zama a hawan farashi to shi yasa irin wannan sai dai idan an koma zuwa ga su kawami su nan da ba inda shi fi ilu salasi ba aunawa ake ba ya fi dole sai dai sabira yadda larawa suka faɗa sannan amma inda misali a ce daga an halaye yin hilu mazanin ta kai ka sai in hali ba wani mushkila shi ke nan ka gane bali wani lokacin shi alfikihu a yare na larabci me yake cewa alfahamu shine fahimta ko